mujlibatun eh, mujlibatul hilaki sako ko a ce zunubai masu kawo halaka ne zunubai na rakito da halaka zunubai na kawo halaka wa min uqubatiha na daga cikin uqubobin zunubi ta tastajlibu mawadu hilakil abdi min duniyahu wa ko min duniyahu wa akhiratihi fa inna dhunuba hiya amradun matastahkamat qatalat la budda wala budda annaha aisu wa inna laifuka tastajlibu sukan janyo mawadal hilaki sunadarin kisa kwayoyi masu kashewa masu kashe bawa mawada hilakil abdi sunadarai na halaka bawa min duniyahu daga duniyarsa sawa akhiratihi fa inda zunuba saboda dai zunubai hiya amradun cuce cuce ne matasta kamar duk lokacin da suka ɗan kama katalar inda suka yawa za su kashe za su halakar za su halakar da al'umma su durkusan da ita za su halakar da daidai ku kama an albadana la sahihan yadda kasan zai jiki bai zama lafiyayye illa bi gida'i ya da kowata sai da abinci mai tsare karfansa wastifiragi ya tasfari gulmawa da alfasida sai da juye mutum ba zai iya rayuwa ba dole sai da juye ya tasfari gulmawa da alfasida ke zubar da sunadarai ɓatattu a kano mutum ba zai mutu ba sai yana ba haya da fitsari a zai juye ne yadda eh, ka san mai mota ne zai menene wane ne wata rana sai ga ya buɗe wannan ruwan da ya sa a ciki ya zuba ya ɗaura ya ɗebo sabon ruwa ya fa kai da iko yake da yadda rikon mota ke da wahala ko kowanne karfe daga cikin karafa karfe na yin kama da mutum mutum ku shi ko Allah ne ke duba masa shi ke duba idon komai daidai ne komai an yi shi automatic shi abinci da ka ce yi ruwan an duba daidai sa kawai aikin ga kawai in ka tashi da safe kawai ka mai gina ka kama aiki bisa ka ce in ka tashi ka gode wa Allah alhamdulillah ladai a hayani ba da ma a mata ne hmm? a hayani ba da ma a mata ne godiya ta tabbata Allah wanda iraya ne bayan da ya kashe ni kuma kaga shi ya dubu ba dudduba na ruwa ne. shi ya gyara dakkan komai shi ya menene amma mai mota shi zai je tsunguli ya buɗe hancin ya tsunguli nan ya tsunguli nan ya tattula nan ya leƙa nan ya yi wane ne da ya kalli kafan ya kalli waye ya kalli menene din sai haɗa ya duba sannan daga nan ya zunguri hancin inda sauran kai atishawa shi ko naka komai yi ma a kai sai ka ɗauki dogon lokaci lafiya lau in ma wani abu sarrafe ka an ka bibiya wani abu ka yi kai ka saba tafiya ko ka saba ba ko ka je ka shage iska mai kamata ba ko ka je kai menene lokaci ko ka bari ruwa ma duka ko dai menene sai ka ga abin ya zo ya same ka amma dai da abu sabbin ka amma ka ba lafiyan lau ko ka je ka ci da yawa dole ka sha da yawa dole ko kai ciwo yi wa abun kai masa over to don haka sai da juye wal akhiratar radi'a da zubar da duk wani kwashe-kwashen da suka lalace alati mata galabar afsadat hu duk lokacin da suka yawa za su zuwa ai ka shi sa a ka'ida akwai lokacin da kai matsalan ya kamata ka sha magani ka ya mai ya kamata ka sha magani ka zubar da abin da ke ciki ana ce a karanci ko a wata ai abin nan din haka in ko ka bar haka kai ci gaba da kyale su haka to ko za ka shiga kwana da za ka shiga biyu kenan ko jira sai istifrad na uku wanda dole dan adam da wahimiya da rigakafi tsare karfi himiya Yamta ne biha mimma yuqdihi zai katangu daga abun da zai cutar da shi himiya ne gashi ma yawa ka aske gashi da kwakwasa sai ka aske shi wannan istifaraji ne na a kafi ba kafi? ba za ka zauna wurin iska ba ba za ka yi wane ne ba ba za ka ci iri ci kaza ba ba za ka wani duka nau'i ne na kafi kulu wa sharabu ala tasarifu fa riga kafi waya shi a wanda ainihin eh, katangu yamtani ubima eh, biha mimma ubihi abunda zai cutar da shi wa sha dararahu to nan jiki kenan jiki kullum sai da agogo na ɗaya algida na biyu al na uku alhimya jiki ba zai rayu ba sai da wa'annan sai addini ma haka shi ma addini sai da an saba irin wa'annan fa kadhalika alqalbu zuciya ita ma sai da haka la tatimmu hayatuha illa bi gizai sai da abinci ita abincin zuciya ba tuwo ne miyan kuka ba a aminal imani abincin ta imani imani da Allah da manzon Allah da mala'iku da littafi da lahira da kaddara wannan arkanul imani ne in ka ɗauki imani da Allah ka zo ka duba ka baje zai fitan maka da la ilaha illallah dan za ka samu rububiya, da uluhiyya da asama'u da sifatu ma'anoninsu daga nan an ka tafi baharu ne la sahila lahu wani shine abincin zuciya a dawo manzannin Allah hajatul insana ila rusuli da menene ɗinsu nan na ka tafi baharu ka dawo imani da mala'iku su kuma ka san sunayensu ka san menene ɗinsu ka san wane ne ya kamata tim ɗin su ya kamata ka sani ka san masu tsaron nan ka san menene don ka ba su muhimmanci da yadda za su ba ka sarki za ulqal ka dawo imani da littafi ba ɗaya littattafan ka ɗauki guda ɗaya da menene finsa da yadda ya soke sauran littattafai daga nan ka dawo imani da lahira wancan kuma gari ne labaru la sahira da ku ka tsallako ka dawo kuma kannan imani da kaddara wanda shi kuma mai daɗi da shi ma baharun ne la sahira lahu to wannan shine abincin zuciya a amalul qulubi wal amalus saliha da ayyuka na gari ta hafizu quwwatahu ita ke tsare karfin zuciya jiza'ul bal wastifragu wal wal istifragu haka akwai juyi ita ma zuciya ana mata juyi wannan juyanta bi taubatin da sohi da tuba za a rabu tastafarigul mawadi za a zubar da sunadarai alsafida wal akalatin radi'a da ruwan da ya gurɓace minhu kaga shi ma zuciya ana masa juye juyen zuciya tuba tuba tuba in ka duba kuma gasa na don zunubi dogolo ne dagula ne gashi nan tuba shi ne za ka katse shi in ya cika ka katse ka zubar tsakaninka da Allah tsakaninka da mutane kuma gaskiya dole ne mu samu mutane a jiye tunda wannan ko kafan shi sai ka tsaya yadda za ka iya aiki da shi ina jin kuna jina kuma ganewa ma haka to akwai aiki ko a gaban mu in dai haka ne kuma haka ne lamarin yake yaushe za a yi mai irin wannan imanin ka zo ka canza masa rayu eh. ai ba ta shirya ba wanda ya tsaya yi irin wannan yi wannan imanin irin wannan imanin bai bayyuwa ka canza masa rayu ya canzuwa to wannan kenan daga nan sai wahimiya ita ma zuciya tana bukatar rigakafi tujibu lahu hibdu sihha wanda zai wajabta masa lafiyanta yanzu wa tujannibu ma yudadduha wa hay ibara an istimal ma yudaddu sihha wannan ani shine la'akari mu da duk abun da zai fata wancan abin din Allah ne sace shi abubuwan da aka hana kenan suna ainihin abin kaza haram kaza haram kaza haram kaga ina shine himiya rigakafi kafi wala taqrabu zina wala ta'kulu amwal al-yatim wala tazlimu wala taqribu wala kaza wa ina sune riga kafi an eh riga kafi in ku haka bari ƙarya ta shigo lamari har ka ta baci riga kafin abin da zai kware maka mala'ikan da yake taimaka maka to don haka nan jiki na bukatan giza da istifara da himya to zuciya ma na bukatan haka zuciya na bukatan giza me giza inta imani wa wasu haka ita na bukatan istifrag istifragin ta shi ne ha a tauba to toba to kazalika ka ga duk abun da kaga barin abubuwan da aka haramta to in an yi haka ta ko imani zai zauna mutum zai samu saiti ai da dama akan ce in mun tashi daga nan sai mu samu abun ya zo in muka bakar ba a yi amfani ya kamata an tafi a zauna a ta wa'innan abubuwan ɗin yadda za a samu giza ya zauna yadda za a samu juyen nan ya zauna tun in kullum kana zubawa akan dogolo kana zubawa akan dogolo ba zai warke ba tunda dai da wannan da tsarin magani na duniya duka iri ne illa wannan annaba ke ba da shi wancan kwanan jiki mutane na ba da shi ana famunsa daga Allah amma ta taimakon mutane su gida da na jiki da istifrad na jiki wannan dukkan mutane na abin na ƙasa da wata kawa in ka dauki takawa misali takawa ismun mutanawilul li hadhihi umuri salasa inda aka ce takawa matakalan dukkan alheri takawa ta tara wa'annan guda uku ta taro imani da tuba da barin haram barin manahi fama fata minha fata min at-taqwa bi qadarihi duk abin da aka rasa daga wa'annan guda uku nan to kuma mutum zai samu ɓaraka a takawarsa daidai yadda bai cika wa'yancan ba takawa kan yi kafa ta kan daɗu tana daɗuwa da yawan wa'annan la'akari da igiza hemiya. Ta kan cika ta dalilin cikan waɗannan kan da ƙasa saboda na ƙasan waɗannan assalamu alaikum wai za ta bayyana hada in wannan ya bayyana kenan fa zunubu masadatul li hadhihi al-umur thalatha zunubai kishiyoyi ne na wayannan ababen guda uku fa innaha zunubai mawad mawadal muqdiyati suna kawo kwayoyi masu cutarwa ayoyin cuta wa tujibu takhalita zunubai na kawo kwaɗin ruwayen da ke jikin mutum gurbatan mai المضادة للهمنية وتمنع الاستفراغ سنبين هنا جوين بالتوبة النسوح فانظر كدوبة إلى بدن عليل wancan ba ka iya ganin safe da amma ka kalli jiki mara lafiya kada tara kamar kalihil akhlaqu sai wanda ya karanta kiwon lafiya dole ka ga bai san Allah ba akwai matsala tare da shi musamman zai yi saurin a wajen hasi kana kallon jikin marar lafiya wa mawadul maradi da sunadaran ciwon nan wa huwa yastafariguha wala Yastafariguha. wala ya laha bai yin rigakafi gare ta kaifa takunu sai hatu yaushe zai samu lafiya za a dare dai وبقاؤه ولقد أحسن القائل جسمك بالهمية حسنته مخافة من ألم طاري وكان أولى بك أن تخشى من المعاصي خشية الباري جكينك أحسنته بالهمية himiya ka kasance كفي makafata saboda tsoro min min adami daɗi a tsari mai faduwa yanzu ka ga sanyi na dosuwa ka ga kwada riga sanyi zafi na dosuwa za ga an yadda riga sanyi an nemo riga zafi ana ce damina ta dosu za ga kowa da riga ruwa himiya ne wa kana aula bika abunda da ifi cancanta gare ka an taksha min al-ma'asi ka yi sabo an kashe talbari saboda tsoron mahalicci Allah faman hafifa wa man hafiza alquwwata talil awamiri wanda ainihin ya tsare karfi mana ya rigakafi ya kare karfi salil awamiri da aiwatar da umarnai wasta amalar himyata ya yi amfani da himiya bishina bin nawahi wasta faragar takalita ya zubar da abubuwan da suka gurbata bi taubatin da sauki lam yada an alkhairi matsalabar ai lam yada matsalabar alkhairi bai bar wani abu da ake neman alkhairi bayan hada komai wala min sharri maharaban wallahu almusta'an